abin da ya daga min hankali a gida daya wane yake mu'amalar lalata da kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya? bayan yana lalata da ita sai ya ce mata kai ke kin fi mama daɗi sai ta ce haka baba ya ce mun kun gane masifar kwama cala uba yana saduwa da yarsa uba ya sadu da matarsa wa ya sadu da kanwarsa ya kuma sadu da uwarsa an samu wani masifa wata mata take ce da aka mata. ɗanta na cikinta yake mu'amala da ita buɗan bakinta sai ta ce da ya je iskanci a waje gwaya zauna a gida wannan shine al'ummar da muke ciki yanzu to wannan shine Masu sauraron shirin daga Laraba, Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Daga batun cin zarafi da yin lalata da ƙananan yara a makon da ya gabata, yau kuma mun bankaɗo wani mummunan sha'ani wanda shi ma yake faruwa fiye da yadda ake zato a cikin al'umma. Wato mu'amala ta jima'i tsakanin uba da yashi, ko uwa da ɗanta, ko kuma ‘yan uwa na jini wa da ƙanwa ko yaya da ƙaninta. Kuma wasu majiyoyi masu tushe sun tabbatar da cewa irin wannan haramtacciyar mu'amala ta jima'i tana faruwa a gidajen manya-manyan mutane masu kuɗi da mulki. fiye da gidajen 'yan rabba naka wadata mu. Wannan mu'amalar ta fi ƙarfi tsakanin manya-manyan mutane, manya-manyan mutane. An fi samun waɗannan matsalolin a irin waɗannan gidajen. Amma fa wannan matsalar ta fara zama kamar tsohon yayi fa. Wannan incest ɗin, sabon yayin yanzu da yake faruwa yanzu shine wife swapping. wife swapping in an ce wife swapping ana nufin musanyen mata na aure tsakanin abokai ba ma wani incest ba incest da matsohon yayi abun ma har yana neman yin karhin hukuma hizba kusan mafiya yawan abubuwa irin wa'annan muna samu wa yana neman kanwa uba yana mu'amala da yasa dan wannan dakin da dan wancan dakin, alhali ubansu ɗaya masu uwa ɗaya uba ɗayan ma akwai su akwai su akwai su akwai su a ce a Kano a Najeriya a Kano muna da awo musulunci. Kotu ma tana cike da irin waɗannan ƙararraki. An sassamu irin wannan abubuwa a baya baya wanda muka ɗauko 'ya'yansa mata guda biyu ya aikata irin wannan da su kuma suna ɗauke da juna biyu. Mutanen unguwa ma sun tabbatar da faruwar irin wannan mu'amala ta haram tsakanin 'yan gida ɗaya. A kusa da mu ma ya taɓa faruwa mun gani akwai wacce muka yi makaranta da ita ita ma ya faru a gidansu most especially kamar a gidan sarauta. za ka ga kanin uba yana bin yarsa sannan kuma ɗaki da ɗaki za ka ga ubansu ɗaya ɗan wannan ɗakin yana bin yar wannan ɗakin sannan kuma ɗan wannan ɗakin shi ma yana bin yar wancan ɗaki. In na tuna wannan musifa na kan rasa me zan ci. Don wannan al'amari ya kazance ya kai matakin da ya fi kwatance duk mai kwatance. Wannan bala'i ba shi da addini ko yare, ba shi da jinsi ba shi da shekaru. haka kuma babu maganar mai ilimi ko jahili. Abin na neman zama ruwan dare a cikin al'umma. Kaga wannan masifa ba ga yara ba, ba ga manyan ba, ba ga tsofaffin ba, maganar gaskiya mun saki Allah. Ba muna yin waɗannan shirye-shirye ne don yaɗa alhasha ba, a'a, manuharmu mu faɗakar, mu yi jan hankali, mu wa'azantar tare da masana waɗanda suka dace su yi bayani na hankali da ilimi. kamar yadda za ku ji idan kuka biyo mu ta cikin wannan shiri na daga Laraba. Kai ma dan uwa kada ka yaudari kanka, ka cuci 'yan wanka da duk masu son ka don na sani in ka mace. Me za ka gaya wa Ubangijinka? Farfesa Sani Lawal Malumhashi na Jami'ar Bayero ta Kano masani ne a wannan nazarin halayyar ɗan Adam da zamantakewa. Ya yi mana cikakken bayani a ilimance akan wannan mummunan sha'ani na haram da ke faruwa tsakanin 'yan gida ɗaya. Incest al'amari ne wanda ya daɗe yana faruwa a sassa daban-daban na duniya har da Najeriya har da arewacin Najeriya akwai bayanai gamsassu na uba ya zai kewa yarsa ko ɗa ya zai kewa uwarsa ko kuma wato yara uwa ɗaya uba ɗaya tsakanin mace da namiji su yi amfani da junansu kuma akwai dalilai kaɗan da suke jawo haka mu fara da na yara wa da kanwa ko ya da ƙani. yawanci yan uwa ’ya’ya wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya hakan tana faruwa ne yawanci matan 'ya'ya mata su suke fara shigo da wannan al'ada din su suke fara initiating an ce initiating ma'ana su suke fara kawo idea din su suke fara jan ra'ayin kanin su kowansu namiji amfani da su yawanci mata su suke fara yi a gida daya kuma abin da ya yasa ake samun wannan dalili din shine gidan da iyaye suke mu'amala aure a gaban 'ya'yansu akwai yiwuwar waɗannan yaran in sai faru tsakanin waɗannan yara gidan da uba da uwa suke kwanciya aure a gaban yaran ko kuma yaran sun sani sun san lokacin da suke kwanciya to gidan nan an fi samun yiwuwar wannan instance ya faru akwai abin da ake kira role play role play wato yara matasa na duk duniya da 'yan ƙananan yara suna wannan role play din abin da ake yi da role play shine wasanni ni ne miji kai ne mace to 'ya'yan da suka yi witnessing ma'ana suke ganin iyayensu suna wannan mu'amalar to a wannan role play din za su yi demonstrating su ma za su gwada tsakanin junansu wannan tsakanin 'yan uwa kenan wa da kani ko ya da ƙanwa wannan dalili na farko kenan akwai dalili na biyu wanda ke su ya shafi iyayen nasu dalili na biyu ko shine yawancin wannan an fi samun shi a lokacin da aka samu matsala ta aure rabuwar aure miji ya saki matar shi ta tafi ta bar shi da 'ya'ya mata a gidan kuma shi bai riga yayi wani aure ba saboda haka idan aka yi rashin sa'a cikin waɗannan 'yan matan akwai wacce ta yi kama da wannan matar tashi da ya rabu da ita ta yi kama da wata da ta bar gidan to hakika za a iya samun matsala ta incest kama ta fuska da kama ta kila ta jiki kuma aka yi rashin sa'a yana son wannan matar da ya rabu da ita akwai ƙauna tsakanin su tsintsin wannan soyayya zai tashi ne da kan wannan matar zai dawo kan wannan yan ne saboda ka zai fassara wannan yarinya ne kamar matar shi kuma duk yadda zai ja ta yadda da shi zai yi wannan shine dalili mafi karfi ya fi faruwa akan irin wannan gidajen auren wannan akwai yiwuwar wannan mijin ya zai kewa wannan yarinyar wannan shine dalili na farko akwai dalili na biyu dalili na biyu ko shi ake kira sexual deprivation in an ce sexual deprivation ko kuma sexual starvation a nan shine wato kwata-kwata a yanke jima'i babu jima'i na aure tsakanin mace da miji ga su suna zaune suna kallon juna amma ba za su iya gamsar da juna ba ba za su iya biyan bukatun juna ba namiji ya kaurace wa mace iya watanni har ma shekara ko kuma ko da bai kaurace mata ba wajen saduwa da ita din baya iya gamsar da ita kuma alƙalma sun nuna kashi sittin bisa ɗari na mata ba san daɗin aure ba ba san gamsuwa ta aure ba bu san me jima'i ba mu san me daɗin jima'i ba kuma wannan yana jefa musu matsala mai zurfi wadda wata kila nan gaba za a yi magana ta ana kira matsalar psychosomatic disorder wata kila nan gaba za a yi magana ta so idan aka samu wannan yanayin musamman iyali na masu hannu da shuni abinci mai kyau kwai madara naman shanu kuma kwai madara naman shanu yana karfafa libido ne yana zafafa sha'awa ne kuma a lokacin da ka ba ka wannan ka dirka mata wannan kuma ka janye jiki to akwai yiwuwar hakika ta nemi mafi kusanci da ita a wannan garin a wannan unguwar a wannan gidan ma'ana ɗanta kenan ko kuma kai ma idan kai ne kuna auren da amma ba ɗanɗano a kwanciya domin ita kanta kwanciyar ɗanɗano akwai ɗanɗano ana bata wato shuga sukari ko ana bata ɗanɗanon magi ko gishiri ita kanta kwanciyar to idan kwanciyar babu ɗanɗano ko kaɗan ba ka samun ɗanɗano ko kaɗan to akwai yiwuwar idan kai kai ga yarinya da ta kama da matar kuma ta cika mace a gidan wace yake yaka kenan kuma wannan babban matsala ce da yake faruwa tsakanin ma'aurata tunda kun shigo da wannan magana ya kamata a buɗa domin a ƙara ilimi mutane su ƙara ilimanta kwanciyar nan ta aure wani masanin kwanciya na aure da ake kira bisha ya zayyano kwanciya ta aure da ɗanɗano na aure nau'i nau'in kwanciya ta aure har guda ɗari biyu da tara nau'i nau'in kwanciya ta aure guda ɗari biyu da tara saboda haka akwai ka'idoji na kwanciya akwai ƙa'idoji na gyaran gado akwai ka'idoji na bacci mutukar a gida tsakanin ma'aurata babu wannan ƙa'idojin za a iya samun matsala ta wannan sex starvation ko sexual deprivation din ko kuma kwata-kwata ma rashin gamsuwa da rashin ɗanɗano kuma wannan yana jefa ma'aurata cikin abubuwa da yawa domin su samu hanyar da su gamsu da kansu magana gaskiya dalilin da yake haka ne ma ya sa domin ina wani program yawanci duk sati a gidan rediyo irin wannan abubuwa da mutane suka ta nemi rubuta littafi akan haka na rubuta littafi dan karami na ma'aurata da yadda za a samu waɗannan wato cikakken bayani akan wannan kuma a kauce kaucewa fada cikin wannan matsalolin wannan shine dalili na biyu akwai dalili na uku na ma'aurata da yake jefa cikin wannan dalili na uku kuwa shine shaye-shaye musamman mugan kwayoyi koken, heroin da giya a lokacin da mai gida mashayi ya sha giya ya bugu ya zo gida to akwai yiwuwar ya fada ya shi a cikin wannan yanayin kuma fahimtar cewa ba cikin hankalin shi yake ba akwai yiwuwar ita ma ta yadda saboda ita ma tana bukata din tana bukata saboda tana samun abubuwa na kwanciyar hankali da abinci da yake karfafa libido yake karfafa sha'awa a gidan kuma gashi ya shigo mata kuma ta tabbatar ba cikin hankalin shi yake ba kuma ta tabbatar bai san ma abin da yake ba kuma ta tabbatar ba zai gane ba ko da giya ta sauke shi ba zai gane ita amfani ita ba to akwai yiwuwar waɗannan abubuwan su faru sannan wannan mu'amalar ta fi ƙarfi kamar da kika faɗa tsakanin manya-manyan mutane manya-manyan mutane masu mulki ko masu sarauta ko kasulgumin masu kuɗi an fi samun waɗannan matsalolin a irin waɗannan gidajen amma fa wannan matsalar ta fara zama kamar tsohon yayi fa wannan incest din ya ma shigo cikin al'umma ya zama jiki yana yana ma ya zama kamar tsohon yayi sabon yayin yanzu da yake faruwa yanzu da ya ja ra'ayin mutane masana irin wanda muke kokarin mu bincika mu gani shine wife swapping da ya shigo yanzu tsakanin dai irin waɗannan mutanen abokanai wife swapping an ce wife swapping ana nufin musanyen mata na aure tsakanin abokai yanzu shine ya fara shigowa cikin al'ummar mu ya fara shigowa cikin al'adar mu ya fara shigowa cikin ƙasar mu Najeriya bayan wife swapping akwai abin da ake kira da kuma call boyism call boys call boyism su kuma shi ma yana da dangantaka da wancan matsalar da muka faɗa na ɗaukewar jima'i tsakanin ma'aurata na ƙauracewa juna tsakanin ma'aurata na rashin gamsuwa tsakanin ma'aurata shi ake kira call boyism idan lokacin da mu fassara wannan mu buɗa ya zo sai a yi amma wataƙila waɗanda suke jin turanci sun fahimci abin da ke da call boyism call boys yanzu su ne suke tashe a cikin birane su suke yawo a cikin birane kuma su suke mu'amala da mata musamman mata na aure a cikin birane bayan incest yanzu al'ada sabuwa wacce ta fito ita ce wife swapping musanyen mata tsakanin manya-manyan mutane kuma yadda ake yi din shine su masu yin sun sai da suke yi sun sani idan mun shirya rami wannan abun zan gayyace ka ne ka zo da matakka za mu yi dina in na ce dina za mu ci abincin dare kenan kuma yawancin gidajen waɗannan mutanen a dining table ake cin abinci su ma kamar da za ta dau wanka kai ma za ka dau wanka ni ma matata za ta dau wanka ni ma zan dau wanka idan kuka zo muka zauna a dining table matarka za ta zauna kujerar da take kusa da ni ne ni ma matata za ta tashi ta koma kujerar da take kusa da kai idan muka ci abinci bayan mun gama cin abinci muna firar duniya muka gaji da firar a kwanta zan kama hannun matarka ne kai ma ka kama hannun matata mu yi dakunan mu yadda ake yi kenan kuma wannan wife swapping din ya samo asali ne daga kasashe irin na Asiya musamman Japan da China sannan kuma zuwa arewacin Amerika to yanzu al'adar da take shigowa cikin mu kenan yanzu ba ma wa incest ba incest ya zama hanya yayi yanzu sabon yayin da ya kamata ku yi bincike akai shine wife swapping da kuma cold boyism masu waɗannan abubuwa na incest ma'ana iyayen da suke kwanciya da yayansu mata ko su maza ko yayin da suke kwanciya da kannin su uwa ɗaya uba ɗaya ba su da wata kama a bayyana in an gan su za a ci ga kamar su babu babu wata kama kuma maganin wannan abin shine ilmantarwa da faɗakarwa ta fannin kimiyya da ilimin zamani da kuma wa'azi ta fannin addini na musulunci da addinin kirista babu wata al'ada babu wani addini da ya amince da wannan masu yi su sani babu addinin da ya amince da wannan babu al'ada da ta amince da wannan abin mummuna ne munin shi ya kai iya muni mutum yayi amai ya lashe amansa domin masu yi suna kafa hujja suna cewa idan mutum yayi amai ya lashe amansa ai ba wani abu bane daman daga jikin shi fito ya ba wani abu ne me yasa aka lashe amai amai najasa kenan me yake nufi amai amai ba abu ne mai tsarki ba saboda kada in kai amai ka lashe amanka kana da matsala babban matsala kuwa kuma laifi ne laifi ne mai girma a yau da magana a yau sunan sako na hansile ka gidan kowa dan wazo da ruwa yaki ke ko me yasa kike son bata wayanki menene silar gurbacewan tunaninki menene yasa kike son fita jerin yaran kirki hmm, ko ki manta gobe ke ce in wani ya ba daidai ba ke zaki sawa hukumar hisba ta tabbatar da faruwar waɗannan abubuwa a cikin al'umma Hussaini Ahmad ce guda mataimakin babban kumanda na hizba bangaren ayyuka na musamman mu a nan hukumar hizba ba abin da za mu ce sai dai mu ce a uzubillahi a billahi a shi raji hizba kusan mafiya yawan abubuwa irin wa'annan muna samu a ce wa yana neman kanwa ko a ce uba yana mu'amala da yasa ko a ce dan wannan ɗakin da ɗan wancan ɗakin alhali ubansu ɗaya masu uwa ɗaya uba ɗayan ma to hizba tana samun irin waɗannan abubuwa akwai abubuwan fa da ba za mu iya faɗa ba yau ba sati ɗaya aka kawo wani bawan Allah kuma abin jin daɗi yar ita ce ta kawo shi ta ce babanta ya dame ta hmm. nan da aka kawo ita na ce kamar yaya dame ki ta ce ina shafa jikinta na yi mata yan tambayoyi dai ni da ita abin ba daɗi muka sa aka gayyato shi aka ajiye ta waje guda zo nan muka zauna da shi kaza kaza Wata bata nan kaza kaza muka ce yar haɗiyarta ka ce take cewa da kai kai aure me ika yarka take baka shawara kai aure sai ji rashin kunya ce muka kiranta kuma ka tuka shi tunda ina nema ya wani. ta ce ina shafa jikina har ina shafa gabana na ce to ina lillahi wa inna ilaihi raji'una haka ne ice haka ne dan Allah a ce a Kano a Najeriya a Kano muna da awo musulunci to wayannan abubuwa da suke faruwa tsakanin ƴan uwa na uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma tsakanin ƴan uwa na uba ɗaya Ka ga musibar ta shige ta makota abin da yake faruwa kai wallahi akwai matar da ta zo ta ce sai mijinta ya sake ta saboda ta kama shi da in kuma ya sake ta dole ba ta a gari da musulunci saboda haka waɗannan abubuwa gaskiya suna faruwa in ƙarshen zamani ya zo musibu suna faruwa ko da yake mu ya nuna wasu harka ce ta tsafi tsafe-tsafe matsafa za su ce inda za ka yi kaza za ka yi kaza za ka samu kaza wani mulki wani kuɗi wa'annan su suka fiya daga neman mulki sai neman kuɗi su ma yaran eh, eh, astaghfirullah da zan faɗo ta kalma su ma ba su da kirki wani da aka kama nan wajen ita kuma likawa take ta game suke yi yayin da suke mu'amala da uban da uwar leƙawa take ta game suke yi saboda haka wannan musiba gaskiya muna jan hankalin al'umma iyaye mata su kula da 'ya'yansu ko da mijinsu ne ko kuma wani mukusanci, akwai su akwai su akwai su akwai su munan hizba da muke gani muna kokari mu yi iyayi mu ga mun yi maganin abin kuma abin da za mu maganta mu maganta kai abin da ma mu tura gaba ma tura muke ba mu tsaya ba mu sa ibata mana lokaci anan tunda ya riga ya ɓaci. Wani jami'in kotu ma ya ƙara jaddadawa. Ku ne wakilan kotu a jihar Kano ko kuke shiga lungu da sako kuna ɗebo labarai. Ana samun irin waɗannan cases a kotuna a jihar Kano? daidai gwargwado an sassamu irin wannan abubuwa wanda a iya cewar a yanzu biyo bayan wa'azi da kuma kafafen yada labarai da suka faɗakar da al'umma illar hakan abin ya ragu sai dai akwai tasiri da bincike ya nuna mana cewar hakan na bayuwa ne daga ɓangaren masu asiri da tsubbace-tsubbace da suke ba wa irin waɗannan mutane sa'ar cewar idan sun aikata irin wannan abu buƙatar su za ta biya irin wannan akan aikata ko kuma mutumin da zai aiki wa ƙanwarsa ko yar uwarsa sakamakon aiki na shaye-shaye da shan miyagun kwayoyi wanda daga bisani in ya ga ya ce zai da damar ah. to wani misalai za ka iya ba mu game da irin wannan da ka taɓa ɗaukowa a baya-baya wanda muka ɗauko 'ya'yansa mata guda biyu ya aikata irin wannan da su kuma suna ɗauke da juna biyu kuma hakan ya baya ne sakamakon rashin mahaifiyarsa a gida kuma ya ki baiwa mahaifiyar tasu su a hannunsu ya amfani da wannan dama ya masa a gida kuma yake haike masu kuma babu wacce ta isa ta magana wanda daga bisani da abin ya fito ya fallasa aka aka shi ga hukumar yusba hukumar yusba ta yi bincike da hukumar nafkit daga baya dai aka kai shi kotu aka yi ƙoƙari wajen ganin an ceci rayuwarsu waɗannan yara. Duk ƙoƙarin da ake yi a ɓoye irin wannan haramtacciyar mu'amala ta jima'i tsakanin 'yan gida ɗaya, wani lokaci maganar takan hita har maƙwabta da 'yan unguwa su sani. Gaskiya wannan matsala gaskiya ce tana faruwa kuma a tsakanin al'umma a kusa da mu ma ya taɓa faruwa mun gani sannan kuma a makarantar mu akwai wacce muka yi makaranta da ita ita ma ya faru a gidansu most especially kamar a gidan sarauta za ka ga kanin uba yana bin yarsa sannan kuma ɗaki da ɗaki za ka ga ubansu ɗaya ɗan wannan ɗakin yana bin yar wannan ɗakin sannan kuma ɗan wannan ɗakin shi ma yana bin yar wancan ɗaki ko kuma kanin baba haka ko cousin za ka gani dai duk irin wannan matsalolin suna faruwa sannan kuma akwai wani uba da sun samu matsala ma da uwa ta fita daga cikin gida yar tana gidan hakan ta kasance tsakanin uban ya dawo da yar ma yake ma'amala ba da wata mata ba yar ta zama tamkar matarsa a cikin gida su kuma ɓangaren wa’yancan da za ka ga wani ɗan ɗakin yana bin gani suke yi kamar gayu ne haka ko zamani ne ya kawo ko kuma kawai son zuciya dai irin nasu a ce uwa ɗaya uba ɗaya ana yin irin wannan abu ko kuma uba yana neman yansa ko kuma ubansu ɗaya suna irin wannan abun to don Allah dan annabi idan da hanyar da za a yi a faɗakar a faɗakar a daina domin babu kyau haramun yi a musulunci. yanzu duk misalan da kika ba mu kin san su kin san sun faru kuma a jihar Kano na san zahiri sun faru ki zamta garin da kowa zai yi sha'awa kai ma da uwa kada ka yaudari kanka ka cuci wanka da duk masu son ka. Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust akan mu'amalar jima'i tsakanin 'yan gida daya kamar uba da yashi ko uwa da ɗanta kowa da kanwa ko kuma yaya da ƙaninta. Kuna iya sauraron mu ko da yaushe a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta mu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Kuna ma iya bibiyar shirin daga Laraba ta gidajen rediyon da suka hada da Badegi Rediyo a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Da Sawaba FM a kan mita 104.9 a da jihar Jigawa. da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM akan mita 93.3 a jihar Plateau da kuma amfani FM a Yamai ƙasar jamhuriyar Nijar akan mita 100 matsakaicin zango. Ko kuma ku lalubo shirin daga Laraba ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Buzzsprout, Spotify, TuneIn Radio, Google Podcast da kuma Apple Podcast. Kaga wannan masifa ba ga yara ba, ba ga manyan ba, ba ga tsofaffin ba, maganar gaskiya mun saki Allah. Masu sauraro barka da dawowa a ci gaban shirin daga Laraba na sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Malama Juwairiya Usman Sulaiman mai da'awa ce kuma mai jan hankali da haɗakarwa kan muhimmancin gyaran tarbiyya da ɗabi'u. Ita ma ta yi bayanin dalilai, ta yi nasiha da wa'azi game da wannan mummunan sha'ani na mu'amalar jima'i da ke faruwa tsakanin 'yan gida ɗaya, sannan kuma ta kawo mahita. Wannan masifa da ya addaba al'umma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ne wanda ko ina lungu-lungu sako-sako ke ɗaga wa mutane hankali. Gaskiya abin da ya faruwa tarbiyya ne ya mana karanci iyayen ma ba su tarbiyya balle 'ya'yan da kuma kalle-kalle da aka sake wa yara. da kai makaranta da babu bincike malaman babu tarbiyya kamar da na faɗa iyaye babu tarbiyya sannan ƴaƴan da muke haifa muke kaiwa makaranta ya za su mu tarbiyya na farko dai ka ga yanzu an sake yara an yarda cewa za su iya samun ɗaki su su kaɗai ɗaki su su kaɗai babu wanda zai bincike babu wanda zai komai haka za a bar su kaɗai da ɗakin su suna abin da suka ga dama ɗakin nan za a gansu akwai tv a bar musu remote ɗinsu suna da total control suna da suna da 'yancin sarrafa tibin nan yadda suka ga dama su kalli abin da suke so da ɗaya kenan abu na biyu akwai littattafan hausa littattafan hausa wannan shi ya fi ma sirri na ƙarshe da iyaye ba sa kula yarinya ko yaro zai ɗauki takardar hausa ya ta karanta ka gan shi da daddare yana karatu ba ta karatun addini ba ba ta karatun zamani ba wajen ci gaba sai karance karance wanda masu littattafan hausa nan yanzu sun koma har suna bayyana yadda al'aura yake da komai yadda yake na mu'amala haka za su yi idan suka zauna ka gama kallace kallace na suka zauna suka so suka gama karance karance suka kallace kallace idan wannan sha'awa ta tashi sai su fara neman yanzu za su yi wani lokacin za ka samu a makaranta ne za su shiga bayan gida sun koyo to lokacin da yarinya za ta zo shi ma baba ya saba kallo misali baba ya saba kallo sai ka ga ta zo ta je ta zauna a jikin baban ta zauna a jikin baban ga baban ba control haka kawai za ka yi shi ma ya fita da hayyacinsa uba ya zama kamar dabba to wannan zai sa uba shi dama uba shi ma yana da waya a hannunsa zai iya kalle-kalle haka su zai rufu ya sama ido zai rufu wannan kenan wani lokacin sai ka samu suna yi ma da san ran ya'yan ne to irin wayannan kuma shi yake kawo wannan abu na biyu za ka samu wa da kanwa ɗakin su ɗaya ba a musu shamaki annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya gaya mana mu raba wurin kwanciyar yara daga shekara goma a raba wurin kwanciyar su ai saboda shi ne aka sauka masa da wannan wahayi game da wannan aji kuma ya san menene ba a raba wurin wannan kwanciyar ba za a raba wurin wannan kwanciyar ba har yarinya ta shiga ɗakin wanta ya ta zauna har dare su zauna to kaga irin wannan yana faruwa na taɓa sanin wani abin da ya faru wata rana bana mantawa ya yi ne guda biyu da ƙanwansu guda ɗaya ɗayan shekara goma sha bakwai ɗayan kuma shekara goma sha biyar yarinya ƙanwansu shekara ta goma sha biyu maman tana cikin gida sai suka ce bari su yi kallo suka kunna lufin suna kallo a ɗaki mama tana aiki a cikin gida bata sani ba da yake dama sun saba uwa ta zo ta same wannan ɗayan wan ya tara al'auran shi a bakin yarinya wannan kuma ɗan wani yana kan ƙanwansa, kuma ga blusa din sun suna kallon abin da ake maman ai sai da hauka ya kama kusan kama ta bigas da ta shigo ta gansu ta danna ihu fita ta yi da gudu abin da biyo ba shine saboda wannan kalla kallan bazan ticocin makarantar su ma haka suke kalla wata za a samu tun daga makaranta ta bata kanta abin da biyo baya ba mu da tarbiyyan mu kanana idan za su je misali wanka mu rufe su mu rufe su sai kaga an bar yarinya mace da a buɗe a bar yaro shi ma a buɗe idan aka zo aka basu a buɗe haka bayan an basu sai su shiga bayan gida idan suka suka kama hanya suka shiga bayan gida sai kaga yaron gutsirci yaran mu ne yanzu wanda zai riga ganin al'auran yar uwarsa daban al'aurarsa daban zai rika kokarin tabawa ita ma ce kokarin taɓawa daga wannan tun suna ƙanana sai kaga sun saba mutuwan aure barkatu yana cikin abin da yake jawo wannan masifa uba ne zai aure mata ɗaya zai zo ya kora uwar sa'annan ba zai aure ba kuma ba zai yarda a karɓa 'ya'yan a kai su ba muna da wani kes yanzu on ground uba ah, ya saki mahaifiyarsu saboda mahaifiyar irin talakawa ne shi kuma Allah ya masa kuɗi ya ki a ɗauki 'ya'ya matan nan guda biyu a bayar wallahi ɗayan shekara sha shida ɗayan shekara sha takwas uban ya mai da su matan aure shi yake kwanciya da su yayi komai da su wannan yasta ne ta buɗe baki da ya ishe ta mai shekara sha takwas ita ne ta faɗa ita ta buɗe baki ta faɗa to tarbiyya ne ya yi mana karanci gaskiyan al'amari sannan mun ɗauki mun cire al'adar mu mai kyau mun koyo al'adan da turawa al'adan turawa na idan muka lura da larabawa su za su iya tafi a ko ina za su iya runguman mutum za su iya sumbatan mutum a goshi za su iya wannan wannan su al'adar su ne uba zai iya runguman yarsa mu kuma al'adar mu na nan mu kuma ba aka muka saba ba to wannan ya kawo lokacin da aka zo aka fara gani idan suka zo suka saba da wannan to tabbas yana cikin abin da yake kawo waɗannan matsaloli daban-daban kalle-kalle karance-karance da rashin tarbiyya wannan shi ne abubuwa guda uku da suka kawo waɗannan masifa me masalaha me mafita to gaskiya maslaha a yanzu zai yi wahala kuma sai an daure mm. na farko dole mu san irin makarantun da za mu rika kai 'ya'yanmu makarantun da za mu kai 'ya'yanmu, kuma muna kai su kuma muna bibiya muna bibiya abu na biyu iyaye iyaye da mata da maza dole su ɗauki nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu domin tabbas abin tambaya ne don Allah yana cewa ya ku wa'anda kuka yi imani ku tsiratar da kawunan ku uwa da uba da zira'anku da wannan eh, wannan wuta makamashinta mutane da duwar wasu masu tsaron wannan wutan mala'iku ne karfafa wanda ba sa sabawa eh, ubangiji ba sa sabawa Allah ubangiji abin da ya umarce su Sannan abin da ya biyo baya aure-auren da bai dace ba mutum ba shi da ƙarfin aure ya ce zai yi ya auro mata biyu mata uku mata hudu abin da Allah subhanahu ya faɗa game da wannan abu haram ba ya tara yara bila adadin babu wurin kwanciya babu isasshen abinci wani lokacin sai su ga mata da maza a falo suke kwanci saboda babu kwantol wannan kuma haka za ka je suna bibiyan juna kamar karnuka sun zama dabbobi a wurin to wannan idan mutum karfinsa bai kai ba to gaskiya a kula wannan sa'annan abin da ya biyo baya mutuwar aure mutuwar aure dole mu daure mu cije dole mu zaura mu wa'annan ƴaƴa da Allah subhanahu wata'ala ya bamu abin tambaya ne a gaban Allah subhanahu wata'ala wa'annan mata da Allah ya bamu abin tambaya ne idan muka daure muka bar 'ya'yanmu iyaye su ne za su ƴaƴan su tarbiyya ba wanda zai zo ya maka ba wanda zai zo ya maka tarbiyya uwa da ta haifi ƴaƴanta shi ikon Allah ita za ta zauna ta yi wa ƴaƴanta tarbiyya sannan kamar da na faɗa mu zama to masu haƙuri masu juriya masu sanin inda 'ya'yanmu suke shiga inda 'ya'yanmu suke fita kuma mu kula da tarbiyyar 'ya'yanmu, kar mu rika barin su a ɗaki suna kulle ɗaki muna barin su da kalle kalle muna ɗaukar waya ba mu san me suke yi a ciki ba karance karance muna bibiya sannan muna ba su shawara muna jan su a jiki muna gaya musu abin da ya dace sannan a ƙarshe barin 'ya'ya su rika zuwa visitation yanzu anyhow misali suna zuwa da za mu ɗauki ɗaukan ƴaƴan mu kai su ƙauyuka eh, mu kai su wurin ƴan uwan babansu ƴan uwan mamansu a basu wata kakanni za su kula da su to yanzu wannan masifa har kauye ya shiga so za a rika bari bibiya shi ma ƙauye in aka je ka kai su ziyara to a kai su kwana biyu a zauna maman su zauna a dawo da yara gaskiya wannan a kula da sa ido ana kuma haɗa su ana musu um, nasiha ana gaya musu abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta sa'annan mu ajiye kunyan da ba na addini ba mu aje kunyan da ba na addini ba wannan ina gani zai taimaka kwarai da gaske insha Allah duniya ta zo ƙarshe Eh duniya ta kusan shi amma mutum bai gane ba duniya ta zo ƙarshe Ƙarshen shirin daga Laraba kenan sai kuma wani mako da izinin Allah mu taho muku da wani sabon shirin. Yanzu muna godiya ga duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri. Da abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da wakilin Musalim Umar Ibrahim a Kano sai editan Musagir Kano Sale da shugabanninmu masu mana gyara da bamu shawarwari. Naziru Mika'ila Abubakar babban editan kafar sadarwar Daily Trust. da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yada labarai ta intanet. A madadin su duka, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.